أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد واجمع المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci na sayyidina abu huraira radiyallahu an a yau yammacin talata kenan gwamnati laraba shida ga watan ramadan shekara ta da 1433 muna roƙo Allah mu dauke sarki ya muna muwafaqa dangane da abin da zamu karanta za mu ansa wasu daga cikin tambayoyin jiya kafin mu shiga cikin karatu ga dangane Allah ya so wani ce assalamu alaikum gafarta malam game da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da waɗanda suka suka yaudara da kace mai yi masa gadin dabbobi kan idan mutane sun haɗu wajen kashe mutum ɗaya za a kashe kowane daga cikinsu to allah ya ji ɗan malam menene hukuncin mutum da ya kashe mutum biyu zai azumi 61 ko 122 zai yi idan azumin ya kama to kamar abu biyu yake tambaya a nan eh, na farko idan mutane da yawa suka kashe mutum guda menene hukunci na biyu idan mutum ɗaya ya kashe mutane da yawa menene hukunci to idan mutane suka taru suka kashe mutum guda fatawar da sai da umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya ita ce in sun cika garin bagada da zai kashe su gaba daya saboda ai da Allah ta'ala cewa yi eh, abin nan wa katabna alaihim fiha eh, wa min ajli min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an mutumin da ya kashe mutum ɗaya ai a wurin Allah matsayinsa ɗaya da wanda ya kashe duk duniya to kaga ashe in mutum ɗari ko ɗari biyu ko ɗari shida ko dubu biyu ko dubu shida sun taru sun kashe mutum guda kamar sun kashe duniya ne to me zai hana kashe su da aka hukunci kisa ya hausu gaba ɗaya amma idan mutum guda ya kashe mutane da yawa to hukuncin kisan kai kashi-kashi ne akwai alƙatulul amd akwai alƙatulul khata' akwai abin da suke ce mai shibhul amd akwai al'amdul khata malamai sun karkasa abin za a dibi abin da ya sa ko kuma contribution ɗinka ga mutuwar sannan kuma a dubi niyyarka sannan a dubi makamin da ka yi amfani da shi mutumin da ya ɗauki makamin da ke iya kisa ya tasamma wani kuma ya kashe shi bayan sun yi faɗa kaga bai yiwa ya ce ba da gangan ya yi ba bai yiwa ya ce bai san cewa kisa ne ba amma misali mutumin da ya ɗauki bulala kun ga bulala ga al'ada ba ta kisa sai abin ya faɗo bisa kaddara da tsotsayi daman ƙila yana da farfa ɗaya sai ya faɗi daga nan sai suma ko da aka diba ya mutu kaga wannan babu shakka shi ya kashe amma da gangan ne ba da gangan ne ba mutumin da ya tahi ya ladabtar da ɗansa ko matarsa ko yaron gidansa bisa galibi ba kisa yake nufi ba to ko da kaddara ta sa kisa za a ɗauka cewa kaddara ce to amma duk wanda ya dalilin kisa duk wanda ya dalilin mutuwa to shi a wurin shari'a mai kisa ne misali ma'aikacin wuta ya zo ya jawo wuta daga falwaya sai ya ajiye ta shiga cikin gida da nufin zai ɗauko salatar don ya ɗaure sai wani ya zo ya taka ya mutu wane ne dalilin mutuwarsa ku ce injiniya Ha, to injiniya ya kisan kai amma wannan kun ga karar an san alhafa ne kisan kuskure ne to haka duk wanda ya yi dalilin mutuwa kamar direba da ya accident mutane suka mutu ko cikin motarsa ko wajen motarsa shi dai shi ne dalili duk da mun san cewa direba ba zai gargace accident ba don shi mai na son rayuwarsa ko ba haka ba ne to duk wanda yake da dalili ga mutuwar mutane za a nemi yi abin da shari'a ta ce wanda ya kisa bisa ga kuskure wa man qatala mu'minan khata'an sai Allah ce fa tahriru raqabatin mu'mina da haka sai iya ta bawa idan akwai bawa kuma mummuni to in babu fa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain azumin wata biyu jira da juna da haka ba kwana 61 bane aljikin malla wata biyu ne wata biyu ko kwana 58 ne ko da tara ko 60 saboda ka idan kana da ikhtilati kai kwana 60 kai ihtiyati ka tabbata kai wata biyu chip ba kwana 60 da ɗaiɗai za a yi ba to idan mutum ya yi dalilin mutuwar mutane da dama kamar biyu ko uku mai mota ya kiɗe mai babur da goyo mutum uku ko hudu su hudun duk ya kashe su to abu guda zai yi ina nufin kafara guda zai yi saboda me saboda alhakin ubangiji ne وحق الله تعالى فيه مشاحة أما حق الآدميين ليس فيه مشاحة saboda haka in dangin waɗanda mutane za su nemi diya diyar kowa daban za a biya kamar direban motar da ya zubar da mutane mutum talatin suka mutu in za a neme shi diya diyar mutum talatin zai biya kunga miliyan talatin talatin sau talatin diya ita ta sama miliyan talatin kawai ta kai ba talatin ko kaga sai ya samu miliyan ɗari tara ya biya amma wajen kafara guda ɗaya zai yi ta isa to wannan a takaici ne hukunci wallahu a'lam ah, wannan tannu malam jabir yazo duba mana ita assalamu alaikum ce malam kamar direbobi masu gudun ganganci yayin da suka yi lodin fasinja a wannan yanayin sai aka yi hadari shin su ma sun shiga ƙarƙashin wannan hukunci ina ji wannan bayanin da na ya riga ya amsa wannan tambaya wani ce allah ƙara malam lafiya don allah malam ina hukuncin wanda duk zai sallah sai ya yi a hudu kafin liman ya zo masallaci shin ya saba ma sunna duk lokacin da ka shigo masallaci abu na farko akwai tahiyatul masjid gaisuwar masallaci malamai sun tattauna kan wannan sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ayi ta yace idza dakhala ahadukum almasjid falyusalli rak'atayn idan ɗan ku ya shiga masallaci to yi sallah raka'a sannan yayi hani daga a zauna ba a yi su ba yace idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn wannan duka ya inganta to idan mutum ya zo a lokacin da ba a nafila ba kamar lokacin da ake hudu ba kamar bayan la'asar kamar bayan asuba malamai suka ce tun da sallah ce mai dalili babu laifi wannan ita ce fatawar imam shafi'i a cikin arrisala na shi. bayan ta tahiyatul masjid idan lokacin da ake nafila ne ya halalta ka ci more wannan lokaci kai ta nafifili har zuwa lokacin zuwan liman musamman ga wanda ya zo wato ah, da wadataccen lokaci a lokacin da ake da rawatib ma'ana na filfilin da suke gabanin azahar ko bayan azahar ko gabanin la'asar ko bayan magariba ko bayan isha'i da sauransu sauraka ya halalta amma shi anan yana tambaya shi ya riga ya al'adanci duk sanda ya zo zai raka a hudu kafin zuwan liman to wannan ya yi kansa tartibi wanda sunna bata zo da shi ba abin da shari'a ba ta so in za ka yi nafila a buɗe ka ta a buɗe ka yi ba matsala amma in ka iyakance ma kanka to ka zo da wani sabon abu a addini saboda haka ya sauya ya duba yanayin rawatir din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koyi da su ya ce malam ina hukuncin wanda yana wasa da gabanai sai ya yi mani wow wannan yana jin ko tsohon saurayi ko tsohon karsa ko fitar da mani da gangan ta fuskar jin daɗi yana ɓata azumi amma fitar da maziyi malamai yi saɓani a kansa kuma firin jaye ne cewa ba ya karya azumi saboda muƙaddima ne saboda haka idan ya yi wasa har ta kai ma mani ya fito masa to ya karya azuminsa kuma abubuwa da dama sun waje kansa na farko dole ya istighfar ya roƙi Allah gafara saboda ya yi ma Allah laifi ya keta alfarma azumi na biyu dole ne ya kammala wannan azumin saboda alfarmar wata na uku dole ne ya ranka shi to na tabbata a fikin malikiya za a tare da kafara saboda za a yi ilhakin waɗanda jima'i ula kulli halin matsala ce mai sabani kuma za mu dakata kan waɗannan tambayoyi domin mu ci gaba da karatu Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون الكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الله يتي ya kai wannan manzo. mun faɗa cewa duk inda Allah ya kira shi alƙur'ani ya kai masa irin wannan kira ne domin ya nuna mana irin matsayin da yake da shi wanda ya bambanta da na saura sabanin kiran da aka yi wa dukkan annabawa a cikin alƙur'ani mun wana daina wa aniya ibrahim ya nuhu bi salamin minna wa barakatin alaik da sauran annabawa da aka kira sunayensu amma shi sai da ce masa ya ayyuwa rasul ya ayyuwa nabi domin a koya mana ladabi gare shi Allah ce la yahzunka alladhina yusari'una na filkufri manzo kada ka samu damuwa kada ka yi baƙin ciki game da waɗanda suke gaggawa a cikin kafirci yusari'una na filkufri akwai balaga a nan ta Alƙur'ani al musara'atu ko kuma a suratu fi shai'i ne ko ila shai'i za a ce mutum yi gaggawa zuwa ga abu ne ko yi gaggawa cikin abu Ya yi gaggawa zuwa ga abu to amma anan akwai wata hikima a ko ta latifa da alkur'ani yake so ya ja hankalin mu zuwa gare ta in ka ce asara alwaladu ilal madarasa. yaro ya yi gaggawa ya sheka zuwa makaranta ko to daga ina ya tafi makarantar daga gidansu to amma inda a ce a cikin makarantar da yake yawo daga wani aji zuwa ga wani aji kaga asara a fil madras ko ba ka cikin da'irar makarantar yake to su daman da ba daga musulunci ne suke zuwa kafirci daman daga kafirci ne zuwa wani kafirci wanda ya fi shi hadari don haka sai Allah ta'ala ya ce yusari'una fil kufri bai ce yusari'una ilal kufri ba da kalmomin alkur'ani kowace Allah ya san inda ya ajiye ta kamar ce wanda tabaraka ta'ala ya kul siru fil ardi bai ci alal ardu alhali akan kasa muke takawa saboda mi saboda ba mu iya tsallake kasan ba inda za mu je damu duk inda muke daman cikin kasar ne to irin waɗannan alfaz na alƙur'ani su ake son tadabbur su ake so kullum ka rinka nazari akan su domin za su kwararo maka ma'anonin abin da Allah tabaraka ta'ala yake nufi mun wuce suratul nisa a cikin ta tabaraka ta'ala na cewa wala tusufaha amwalahum amwalakum kada ku ba wa wawaye dukiyoyinku ba kudaden ku ake nufi ba nan kudaden su da aka ba ku ajiya sai Allah ce allati ja'ala Allahu lakum qiyaman kudaden su da Allah ya ba ku tsaro Allah ya ba ku su amana aka ba ku su ajiya kar ku rinka dauka kuna ba su suna kashewa kamar ƙananan yara kamar marasa hankali da wawaye waɗanda ba su da shirya idan iyayensu suka mutu sai a ɗauku dukiya a ba wani mai hankali cikin dangi ya rika sai Allah ce kar ku ba su ku ma'ana ku ɗauki kamar ku ce sai ce warzuquhum fiha kaga nan bai ce warzuquhum minha ba Idan ka gano hikima ta lafazan alqur'ani warzuquhum fiha in aka ce warzuqu mina ku ɗebo ciki kuna ba su to ba haka ƙur'ani ke so ba Ƙur'ani so yake kuɗin nan su yaɗu su yi yawa a yi kasuwanci da su to daga cikin ribar a rinka ɗiba ana ba su za ka sai ce warzuquhum fiha bai ce minha ba in minha ne yau da gobe ana ɗiba kaga ƙarewa ga su saboda ka in mutum ya mutu ya bar maka yaronsa misali mutum yana ɗan shekara biyar kana da kusan shekara goma na rikon dukiyarsa a kaddara ya bar maka kuɗi naira dubu hamsin bai kamata bayan shekara goma a zo a tarar da dubu hamsin ba to inda a ce suna nan a dubu hamsin ɗinsu kuma kowace shekara za ka biya masa kuɗin makaranta dubu uku ka masa ɗinkin sallah dubu biyu a cikin shekara goma kaga ko da yaro zai balaga baya da kosisi tama inda za ka ɗauki kuɗin nan dubu hamsin sai ka sai masa hannun jari mai albarka ko ka saya masa wasu kaya a saida ko ka saya masa shago a kasuwa ko kai masa kowane irin nau'i da kasuwanci kaga dubu hamsin kafin shekara biyu za su kai dubu ɗari a wasu shekara biyu shekara hudu kenan za su kai dubu ɗari biyu ko da za a ce shekara goma kuɗi sun kai miliyan ɗaya kuma a cikin riba su kake ciyar da yaro a cikin riba su kake biya masa kuɗin makaranta a cikin riba su kake masa sutura wannan shine ma'anar warzuqohum sai ce fiha bai ce min ha ba da haka nan da tabaraka ta'ala ce ayyuha rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri ina so ya gwada mana da abin fasu kafirai ne iyaka daga wani kafirci zuwa wani suke yi yau sun gama damfara gobe su yi yaudara jibi su yi ƙarya gate su yi zamba jibi su cin amana a kullum in sun gama wani kafirci za su fada cikin wani muradi dai anan yusari'una fil kufri duk inda wata harka ta kafirci take da su gaggawa suke zuwa gare ta sai Allah ce min alladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum su ne waɗanda da bakinsu suke furta sun yi imani amma zukatansu ba su yi imani ba saboda ka ya kai manzo kar ka samu bakin ciki ko damuwa dangane da al'amarinsu domin Allah ya riga ya kaddara musu zamowa kafirai Allah ya riga ya kaddara musu yin munafurci su furta imani su ɓoye kafirci da Allah ya so da ya tilasta su karɓi musulunci kamar yadda tabaraka ta ce inna sha'nu nazzil alaihim ayatan min as-sama fa dhallat a'naquhum laha khadi'in inda muna so sai mu saukan masu da wata aya daga sama wadda za ta tilasta su miƙa wuya to ba wuya Allah yake so a miƙa ba zukata Allah yake bukata da haka sai wanda zai yi imani bisa raɗin kansa ba bisa an tirsasa shi ko an tilasta shi ba al'imamu sha'arawi a cikin tafsirinsa ya buga misali kan irin wannan magana da muke yi sai ce misali kai ne kake da walillahi masalul a'la kai ne kake da yara guda biyu kana so ka sa su aiki ɗaya baya jin magana sai ka sa igiya ka ɗaure shi duk sanda kake buƙatar sa sai ka jawo igiyan nan da ƙarfi ka kawo shi gaban ka ce je kai kaza shi ko wannan ka bar shi saki ba kaidi amma duk sanda kai tari zai zo ya ce baba me kake so baba mi abu kata baba ina zanje in an waye gari ya zo ya gaishe ka ya ce baba yau akwai wani aiki ko in tafi makaranta a cikin su wanda ka fi so wanda ya fi matsayi a gurinka to kaga ashe da Allah ya so sai ya tilasta mu ko ba mu so mu yi masa da'a amma sai Allah ya bar mu da yancin kanmu faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur da haka manzo Allah karka damu akan su sannan karka damu akan <clears throat> ko da za su so cutata maka suna gaggawa shiga kafirci kana jin tsoron cutarsu a gare ka karka damu don me wallahu ya asimu ka minan nas Allah shine mai kariyarka sannan karka damu akan kan da'awarka cewa za su cutata mata saboda me saboda da'awar ta Allah ce kuma Allah shi zai kare abarsa saboda haka duk kokarin da suka yi sara da sassaƙa ba zai hana gamji toho ba duk kokarin da suka yi su bice da'awarka ya kai manzon Allah ba su isa ba yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau karihal لو Allah ya ce wa minan ladina hadu ko manzo Allah karka damu da yahudawa su ma suna gaggawar shiga kafirci don haka ana ai maganan munafikai wato Musulmi riga suna ai maganan yahudawa su da waɗanda sun fi kowa tsananin adawa da musulunci Allah ce samma'una lil kadhibi samma'una li qaumin akharin mutane ne masu yawan sauraron ƙarya samma'un akwai bambanci as-sami'u da as-samma'u mutumin da zai yi abu so ɗaya ko ya yi abu falle ɗaya to sunan da balarabe yake ba shi babu mubalaga a ciki misali a gidanka gadon ka ya ɗan samu ɗan tangarɗa kana da gadon katako sai ka nemi ƙusa ka nemi hama sai ka buge shi sai a ce ka zama kafinta amma aikin mai kai an tal'ana Jirun. ka yi aikin nijara ka yi aikin kafintiri amma baka zan kafinta ba to shi wanda kullum baya da aiki sai ɗauka hama da kusa ya je wuraren mutane inda kwano ya tashi a bashi aiki ya gyara inda ake bukata a kera tebur a bashi shi mai sunansa najjarun saboda me saboda yana yawan wannan aikin to samma'una lil kadhib wai ma'ana ba su da aiki sai sauraron ƙarya laila nahara su jiddadin sauraron ƙarya suke sannan kuma samma'una liqaumin akharina lam ya'tu illa kin asiri ne a kullum majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina musamman lokacin farkon isassa Madina ba za ta rasa yan leƙin asiri ba daga Yahud su ne abokan zamansa ga sun zo da rigar musulmi sun yi alwala tare da musulmi sun ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu an gama sun kurawa manzo Allah ido suna sun kasa kunne suna saurare ba sauraron Allah ne suke yi ba me suke yi suna so ne su riƙi wata kalma wata magana wacce za su zargi manzo Allah sallallahu alaihi da ita wadda za su yaɗa ma duniya su ce ga abin da yake shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani innakum ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun sai suka ɗauka suka kai mai yahudu sai suka ce to kun ji ku je ku faɗa ma kirista da annabi isa yake kaga ga abin da Allah ke faɗi da ku da hubal da uzza da lata da manata duk za mu haɗa ku cikin wuta mu ƙone ku inda iyayen giji ne da ba za su sha wuta tare da ku ba sai suka ce ah, to kenan yana nufin duk wanda aka bauta ba Allah ba to za a ɗashi da shi da wanda suka bauta musu don kenan da isa da kiristoci duk gaba ɗaya kenan muhammadu ya ce ta annabi za a sasu ya tasayyadun ma yuriduna an yakuna khata'an يتسيدون المعايب يتسيدون الأورات يتتبعونها suna neman ina kuskure yake ina aka yi ba daidai ba ina aka yi tuntuɓin harshe matsayinsu daidai ne da ma'aikacin suda ma'aikacin suda wanda aka bashi fayil aka ce ka je ka dubu cikin gari ina ke da matsala a fayil ɗinsa ba za ka taɓa ganin labarin gida mai kyau ba ba za ka taɓa ganin labarin titi mai kwalta ba ba za ka taɓa ganin hanya lafiyayya ba a kullum zai ce kwarkwaɗan wuri kaza fayil ya fashe yana wari unguwa kaza an tara shara saboda mi saboda aikin da gwamnati ta sa shi kenan to su za su zo fadar karatun majalisi na sunna majalisi na Alƙur'ani majalisi na karantar da addini amma me suke nema kuskure suke nema aibi suke bukata shi yasa yana daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah da gare su Allahumma inni a'udhu bika min jarin makir qalbu aynuhu tar'ani aynuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adha'aha abubuwa guda biyar ne su ne haɗari ga rayuwa abin da ya sa na takaita kan wannan shi kaɗai ne malam Nasiru ya inganta a cikin kula hadisa sahiha na farko mugun makwabci na biyu hatsabibiyar mace wacce ke sa kai hurhura tun tsufa bai kama ka ba na uku shegin yaro wanda zai koma kamar shine mai gida a gare ka na hudu dukiya wadda za ta zame maka azaba na biyar Shi ne maƙiyi mai rigar masoyi makiri ne tare da kai yake in kai malami ne kila kai magana shi zai kabbara riko da sana nan gabanka ya aza maka handset ainihu tarani wa kalbuhu yar'ani yana kallona da idonsa amma da zuciyarsa yana yana gadi in ra'a hasanatan da fanaha in ya ga magana ta kwarai magana mai kyau sai ya turbude ta ba zai faɗa ba kowa ba wa in ra'a sayyi'atan adha'aha da ya ga wata kalma ta tuntube ta ko ta kuskure to shikenan ya bi gari yana yawo da ita wannan babban hadari ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gamu da jarabawa ta irin waɗannan mutane Allah ta'ala ce samma'una liqaumin akharina lam yatu su ille kin asiri ne da wasu mutane da su ba sa zuwa wurinka su sun yi girma ka su zo majalisinka ko kuma suna da girman kan da ba su iya zuwa wurinka amma fa suna da illakin asirin da ke kawo musu labari yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i Allah ya ce suna zama ganganu daga inda aka ɗora su a wata aya yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i anan yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'i wai ma'ana tun ma kafin a yi maganar sun iya kagata sannan bayan an yi magana su iya juyar da ita su iya karkata ta su kai ta inda suke so yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tuhu fahdharu su ce ku je ku saurari karatun idan ya faɗi yadda muke faɗa to ku yadda ku gaskata shi in ya faɗi abin da ba mu faɗa ba to ku ƙaryata shi ku yi hattara ku yi sauna ku kama kanku hattara kai ya bashe ku wasu malamai sun ce wannan aya ta sauka ne a lokacin da wani babban mutum daga cikin yahudu ya zina hukuncin zina a cikin Alƙur'ani ga mutumin da ya taɓa yin aure shine a jefe shi kamar yadda yake a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to amma da yake yahud mutane ne makirai mayaudara masharranta sun san wannan hukunci ga shi kuma ya hau kan babban mutum a cikinsu sai suka yi fatar ya za a yi su canza hukuncin da aka suka ce to abinda za a yi kuka muhammadu bai san attaura ba da aka ku je wurin shi duk hukuncin da ya yi to in ya yi maku daidai ya yi maku sassauci ku karɓa in bai maku ba to ku yi hattara ku kyale shi da abin shi sai aka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce man a'lamun nasi duk a cikin ku ya kowa ilimi sai aka faɗi wani bawan Allah na ce mai ibn suriya wani matashi ne fari siriri mai ido ɗaya manzo Allah ya ce zauna menene hukuncin da attaura ta yi akan mutumin da ya zina sai ce to cewa aka yi a masa bulala arba'in sannan a ɗora shi akan jaki a mayar da fuskarsa baya a shafa masa gawayi a yawo da shi cikin gari ana masa dariya sai manzo Allah ya ce na gama ka da Allah da ya saukar da attaura Allah da ya busa maka rayuwa Allah da Allah da Allah da manzo Allah ya tsorata shi sai ce menene attaura ta ce sai ce ta ka kai karshe na duk da kace haka wallahi ka ji abin da attaura ta ce ta tai a jefe su manzo Allah ya ce a kamo mutumin nan da shi da matar da suka yi zina aka jefe su to anan yahud kokari suke yi su canza wa manzo Allah hukunci da haka ita wata fitina ce wata jaraba ce a gare shi sai suka ce in utitum hadha fa khudhu wa in lam tutahu fahdharu in yi muku hukuncin da kuke so ku karba in yi muku wanda ba kwa so ku bari ku yi sauna ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله Allah ce duk mutumin da Allah ke so ya masa azaba kai ba ka iya hana shi aikata abin nan da zai sha azaba a kansa mai rabon shan duka dole ne sai ya sha al'azab a nan alfitina a nan tana nufin al'azab domin fitina ta zo da ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani amma a nan tana nufin azaba kamar can da allah ta'ala ce yau mahum alan nari yuftanun ay yu'azzabun ومن يريد الله فتنته duk mutumin da Allah ke so ya fitine shi ya aukar da shi cikin abin da zai ja masa halaka ko azaba falan tamlika lahu min Allah shay'a ba za ka iya hana ma Allah yi masa abin da ya tashi ba ba za ka iya ballaka masa komai daga wurin ubangiji ulaika alladhina lam yurid Allah an yutahhira qulubahum waɗannan su ne waɗanda Allah ba ya nufin ya tsarkake zukatansu zukatansu na cike da gilli suna cike da hikidi suna cike da hasada suna cike da kyashi da gaba da kiyayya ga manzon Allah da kiyayya ga masoyan Allah da kiyayya ga magadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so ba za ka iya tsarkake zukatansu dole ka haƙura da su haka nan da sharar da ke cikin zukatansu da barna lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim Allah ya ce anan duniya suna da wulakanci suna da kaskanci Allah zai tozarta su Allah zai wulakanta su duk mutumin da yake da gaskiya yake faɗa kuma wallanta yake nema kuma nema yake sai ya ga baya gare ta to rabonsa kaskanci a nan duniya Walahun fil akhirati azabun azim Allah ya ce kuma ranar lahira suna da wata irin azaba babba don haka manzo Allah ka kwantar da hankalinka kar ka samu damuwa addini na Allah ne kuma Allah zai kare abinsa kuma kai bawa ne ne Allah kuma Allah zai kare ka ba abin da zai same ka sai abin da Allah tabaraka ta'ala ya riga ya rubuta maka sannan Allah ya ce sama'una lil kadhibi akaluna lissuhti ga su dai ba su da aiki sai sauraren ƙarya sannan kuma akaluna lissuhti mutane ne masu yawan cin haram asalin kalmar suhut tana nufin rashawa amma tana ɗaukar ma'anar duk abin da yake haram kamar wanda yake cin zalun wanda yake sata da wanda yake zamba da wanda yake kwace da wanda yake bada bashi da ruwa da sauransu da sauransu duk mutumin da yake cin dukiya ta haram to yana cin suhut ne kuma duk gangar jikin da aka gina ta da suhut fannaru aula biha wuta ita fi cancanta ta ci wannan gangar jiki Allah ya ce sama'una lil kadhibi akaluna yahudu mutane ne masu yawan karya masu yawan saurarenta sannan masu yawan cin rashawa masu yawan bada ita fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum idan sun zo maka to ko kai musu hukunci ko ka kauda kai daggare su ma'ana manzo Allah yana da zaɓi a lokacin da yake shugaba idan musulmi suka zo a yi masu hukunci wannan babu wani shan kai tilas ne a masu hukunci domin su daman mabiya ne ga manzon Allah kuma domin su daman domin su so riga sun mika waya ga alkur'ani su yadda da alƙur'ani alkur'ani to amma idan aka kafa gwamnatin musulunci sai wanda ba musulmi ba ya kawo ƙara a gwamnatin musulunci Allah ce fahkum bainahum aw a'rid in kana so kai hukunci tsakanin su in kana so kau da kai ka ce su je su yi irin hukuncin da sun ka ga dama wa in tu'rid anhum falan yadurruka shay'a Allah ya ce ko da ka ƙi masu hukunci to ba za mu bari su cutata maka ba abin da za su iya cutata maka da shi wa ina hakamta fahkum bainahum bil qist amma idan kai hukunci tsakanin su to kai hukunci da adalci inna Allah yuhibbul muqsitin lallai Allah yana son masu yin adalci kenan idan gwamnatin idan gwamnatin musulunci ko alkalin musulunci ko malamin musulunci aka neme shi ya fatawa ko yanke hukunci to wajibinsa ne ya adalci abin da zai faɗa amma idan wanda ba musulmi bai zo a kotun musulunci to ba dole ne a masa hukunci ba sauraka haka da muke kira ci a tsaye da dokan musulunci wanda ba musulmi wasu kwantar da hankalin su mu tilasta su a masa hukunci da annabi mu tilasta su wannan ba in sun zo mana ya ka je magistrate ita ce kotun amma mu a bar mu da shari'a courts su ne namu su ne mu su muka yadda da su su ne za a mana hukunci ko ba mu ji daɗi ba mu ji daɗi saboda mun san an zartan mana abin da Allah yake so a yi gare mu wa kaifa yuhakkimunik wa kaifa wa indahum at-tawratu fiha aqmul kai hakkin mu to yau ma da kakane suke yin hukunci suke kai hukunci gare ka wa inda at-tauratu fiha alhalin suna da attaura wadda akwai hukuncin Allah a cikinta sannan su zo maka da hukuncin nan ka yanke hukuncin nan yayi daidai da attaura sun mai tawallauna min ba da sannan ko bayan haka su juya su bada ba su ce karya ne ba haka hukunci yake ba Allah ce wa ma ulaika bil mu'minin ba mummunai ne ba sauraka ƙadiyan kai ƙara ga manzon Allah da ɗora masa yin hukunci da sauraron hukuncinsa da miƙa wuya da zuciya ga hukuncin manzon Allah duka wannan ƙadaya ne imaniya mas'aloli ne na imani duk mutumin da ya yarda da Allah to ba ya yarda a masa wani hukunci sai hukuncin da Allah ya yarda da shi da haka wajibi ne ga musulmi idan aka masa hukuncin Allah to ya yarda da hukuncin nan da Allah tabaraka ta'ala yake masa إنا أنزلنا التوراة فيها إنا أنزلنا التوراة فيها هدى inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur Allah ya ce hakika mu muka saukar da at-taura fiha hudan wa nur a cikinta akwai shiriya kuma akwai haske wato abin da yake haskaka maka rayuwa wanda Allah ta'ala ce wala kad Musa wa Harun al-Furqana wa diya'an wa dhikra lil muttaqin dokar Allah haske ce ita ce take gwada maka yadda zaka yi rayuwa mai kyau ta gwada maka yadda zaka ji daɗi sannan kuma ita ce wacce da ita za ka samu sakamako na Allah ka samu tsira a ranar alkiyama ka shiga aljanna fiya hudan wa nur a cikin attaura akwai shari'a a cikin ta akwai haske yahkumu bihan nabiyyun alladhina aslamu lil hadu da ita ne annabawan da suka musulunta suka miƙa wuya suke yanke hukunci lil hadu ga waɗanda su kuma suka koma ga Allah su ne yahud ma'ana annabawan da buka yi magana a kan su can baya waɗanda su ne matsayin malamai a yanzu ana saukar musu da wahayi amma ba su fita daga dokokin manzonsu suna karantawa bisa ga shiriyar manzonsu waɗannan annabawan Allah ce da attaura suke hukunci to kaga saboda Allah idan yahud suna da hankali menene aibin alkur'ani menene illarsa ya mutunta littafinsu ya mutunta annabawansu ya tsarkake littafi ya yi kira ga cewa a saurare shi wal hakanan malamai na Allah wal ahbar da masana wato jagorori shugabanni na addini na yahud dukkan su da ita suke hukunci bi mastuhfizu min kitabillah Allah ya ce saboda abin da aka ba su tsari na littafin Allah wa kanu alaihi shuhada kuma sun kasance aminnai waɗanda aka ɗora musu amana akan tsaron littafin Allah to wannan shine wato babban musibar da ta cin masu cewa Allah ta'ala ya ba su amana kuma amana da ba su iya riƙawa Allah ya ce su tsare littafin kuma ba su iya tsarewa ba su iya hargace shi ba su iya kiyaye shi ba su iya karanta shi ba su iya fahimtar shi sannan ba su iya bin dokokin shi ba duk da haka Allah ya jarabce su da cewa mai istaghfiru min kitabillah an ce su tsare littafin Allah amma mu al'ummar manzo wanda yake shine dan gata sai aka ce mana inna na nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun ku je ku kwanta ku yi bacci Allah shi zai tsare abin sa da haka yasa zaka ga alqur'ani babu wanda ya isa taba shi la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi surorin sa an sani ayoyin sa an sani kalmomin sa an sani harufansa an sani wasullansa an sani igaggansa an sani ayoyinsa an sani rubu'i da sumuni duka an sani wurin wakafi da wurin wasali wurin tsayawa da wurin wucewa ba abin da ba a sani ba cikin alkur'ani gangararsa da hayinsa duk an sani don haka in ka zo a masallaci da ka yi tuttuɓe na wasali ko ka canza ɗigo kai ko tsayawa ka inda bai dace ba yanzu za ka ji zukatan makaranta suna rarraya suna jin kayi ba daidai ba saboda ne saboda Allah ya tsare abinsa sai dai ka ji wani yana rai cewa shi aya kaza ba ta masa daidai ba ba haka take ba kama abin da 'yan shi'a ke yi su ce su ba su yadda wannan surori na alkurani haka suke ba akwai ƙari to ku kawo ƙarin babu ku zo mana da alkurani bugagge wanda kuka yadda da shi babu suna zancen musaf fatima ina musaf babu suna zancen aljafar ina aljafar babu suna zancen suhufu ali ibn abi talib ina suke babu tatsuniya kawai gaskiyar magana ita ce alkur'ani sarari ne ba sai dai kai ta surutanka amma alkur'ani za ka bashi na inda yake yahudu ma sun taɓa attempt sun bugu wani alkur'ani sun buga ga intanet a cikin kuna ko wanda ya taɓa gani babu ni ma ban gani ba sai dai labari saboda mi saboda Allah ya riga ya tsare littafinsa ba yadda za a yi wani littafi zo ya masa kama da shi Allah ya tsare alkur'ani ya kuma tsare sunna sai dai tsaron da ya ma alkur'ani ya fi ƙarfi bisa ga tsaron da ya ma sunna saboda tsaron alkur'ani ba mu da hannu a cikinsa kwata-kwata sura 114 kowace ka buɗa za ka ga ta fara da me bismillahir rahmanir rahim in banda sura guda saboda shekara 1400 ka taɓa ganin wanda ya kauɗe mata bismillah babu saboda Allah ya tsare abinsa amma a hadisi sai Allah ta'ala ya ɗora mana tsarin sannan ya ba mu matsaran ƙwarai kuwa wani bawan Allah ɗan bidi'a ya zo a zamanin su ya ibn ma'im da Ahmad ibn Hanbal lokacin da wato ainihin kimiyyar hadisi take kolin take ta kai matuƙa lokacin da duk inda ka motsa malamin hadisi lokacin da a majalisi ɗaya za ka samu mahadatan alƙur'ani sama da dubu biyar makarantar malami guda to shi sai ya tuba sai ya duba ya yi tunani sai ce a ah, yanzu duk dubai ban hadisan nan da muka ƙago ya za ku yi da su sai malamai suka ce masa ta'ishu lahal jahabida Allah zai raya zakakuran malaman da za su tone su don haka babu hadisi guda ɗaya wanda malamai ba su iya ɗora shi akan ma'aunin shari'a akan ma'aunin hadisi su yanke masa hukunci duk hadisin da ka kawo a duniya to na farko sai an tambaye ka isnadinsa ina ka karɓo shi shi malamin daga waye karɓo shi shi kuma daga wane har ya je tiriyan tiriyan zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sai suka bi tarihi in ka ɗauki littafin alkamal na Ibn makola shine mafi girman kutubun rijal wanda aka wallafa duk wani malamin hadisi da ka sani a duniya ko na kwarai ne ko ba na kwarai bane mai harda ne marashi ne mai gaskiya ne makaryaci ne akwai cikakken tarihinsa a ciki bayan sunansa sana'arsa wurin zamansa ina ya tashi malamansa almajiransa abokansa tsararrakinsa kai eh, har ta kai mu malaman hadisi su sun yi maganar malam wani ya yi karatu ga malam wani amma hadisi kaza da kaza da kaza bai ji su da kunnin sa ba ku yi hattara ga inda ya ji su saboda kaga Allah ya tsare hadisi amma ta hanyar wa ta hanyar mu bayinsa wanda ya dora mu nauyin mu tsare kuma sai ya tada a cikin mu waɗanda za su iya tsare shi da haka zaka tarar da a kowane zamani Allah yana kawo matsaran hadisi daidai yanayin wannan zamanin a lokacin da rubutu bai da yawa babu na'ura ta buga littafai sai Allah ya kawo ma'arata irin su Ahmad ibn Hanbal irin su Imam Malik ibn Anas irin su Ishaq ibn Rahawai irin su Al-Allamatu Al-Auza'i ko ba haka ba sai suka har da ce abin da kansu lokacin da Imam Malik yake yaro karami ya zo majalisin imam muhammad ibn muslim ibn shahad zuhuri wuni ɗaya aka yi ana ba da hadisi sai zuhuri ya juya ya kalli malik ya ce kam hafiz yanzu cikin karatun nan hadisi da har da ce sai ce sab'in hadisi saba'in kuna zaton zai yabe shi sai ya dafa goshe ce subhanallah kallal hibs ce hadda ta yi karanci duk kurciyarka hadda ta yi karanci hadisi saba'in kawai mutane ne da duk abin da suka jiya ya tsaya to lokacin ta haka kawai ke ci hadisi tunda babu babu na'urori ba wancan lokacin na da ba har daga bisanin nan misali al'allama abdurrahman ibn nasir as-sa'idi malamin da usaimin ya gada a unaiza na je masallacinsa tun ba a canza masa tun ba a canza ginin lakar da ya bari wannan malamin lokacin da ya fara zuwa aikin hajji nan ne ya fara ganin sayil bukhari da idonsa babu bukhari a su. a wancan lokaci duka wannan magana shekara ɗari da wani abu ne babu sayil bukhari to sannan babu na'ura ta bugawa ya ake nusakh ake nema ƙwararrun marubuta ake nema masu sauri sai a ba su rubuce sannan su yi muraja su yi bita a biya su to shi aikin hajji zo ina ga kuɗin da zai haka sai ce to ku dakata juz'i nawa ne aka ce sahih bukhari juz'i hudu ne sai ce to ku bani guda aka bashi bayan kwana goma ya dawo ya mai da shi ya ce ku bani wani guda aka bashi bayan kwana goma ya dawo da shi sai aka ce ayari ya tashi an gama aikin hajji ya ce inna lillahi yanzu rabin buharin nan kawai na samu ina ya ce a nan a cikin kansa ya zuba ya adana cikin kansa na tabbata ba ku yi mamaki batun da yake yanzu kun ga yara ƙanana ko ba ka ba kun ga su sun zo sun yi harbin hadisi a cikin kwana arba'in akwai wanda sun haddace juz'i biyu daga cikin juz'i shida na bukhari da muslim daman juz'i shida ne juz'i hudu muttafaqun alai hadisan da akwai su a bukhari akwai su a muslim juz'i na biyar hadisan da bukhari kadai ke da su babu su a muslim juz'i na shida hadisan da muslim kadai ke da su babu su a bukhari ma'ana irin wannan yaran in suka kwana 120 sun haddace bukhari da muslim baki daya kai wallahi an bani labarin waɗanda a cikin kwana 40 din suka haddace duka juz'i shida din duka juz'i shida bukhari da muslim gaba daya kuma in ka ajiye shi zai karanto maka su yadda kake karanta qul huwallahu ahad bima sufidu min kitabillah Allah ne tabaraka wa ta'ala ya ba su wannan harda to lokacin da duniya ta ci gaba aka yi na'ura aka fara buga littafai to shi sai ga mutane har da ta fara karanci da wancan lokaci sai aka ba malamai kuzari da hiba na buga da tara misali ahmad muhammad shakir babban mashahurin malamin hadisin nan wanda za mu iya cewa ah, da shi da mu'allimi al-yamani a karnin da ya gabata babu irinsu a hadisi to sai ka tarar da ba su da aiki sai yawon duniya neman littafi ka ji su yau indiya gobe ka ji su nan cikin afirka gata ka ji su ƙasar sham daga nan sun yi jazira suna tattara littafai suna ƙoƙarin ta haƙiƙinsu to yanzu duniyar ta ci gaba an kama yanzu a yanar gizo kusan babu ce babu sai ka shiga misali mawuƙa saidin fawa'id na as-saqaf alawi as-saqaf ko kuma misali ka shiga ko a google ka yi sacin sai a shiryar da kai a shigar da kai a littafi sama da dubu ɗari cikin minti guda cikin ƙasa da minti guda ka karanta duk abin da kake so idan kana so hoton littafin ma za a gwada maka hotonsa haka yadda yake ka karanta gashi da jus'i da shafi da maɗaba'a da komai da wannan lokaci sai ƙwaƙwale suka daƙe sai al'amura suka canza sai kasance za mu tara ilimin za mu tara shi a kwamfuta ka yanzu a hansa ɗinka sai ka ɗauki tafsirin marigayi malam ja'afar kammale amma awa nawa kake ware don ka saurara kana da darasi bayan darasi da muhadara da huduba na shekka biro gombe guda saba'in amma da ƙyar ne za ka tsaya ka saurari bakwai yanzu ga maktaba shamila sai ka ɗauke ta asidi guda goma sai ka sasu a aljihunka da littafan tafsiri da na aƙida da na hadisi da na tarihi da na fiƙihu da na da na da na duk akwai su a ciki amma kuma duk da aka a maka fatawa ka dabirci saboda mai saboda yanzu abubuwan sun canza <clears throat> akwai malamai da gaba ɗaya kare hulkita ba malaman da gaba ɗaya ba su so rubutu saboda suna gani in ana rubutu hadda za ta yi rauni yanzu an wuce zamanin rubutu an kai zamanin kwamfuta an wuce kwamfuta an kai ga intanet amma wuce intanet din akwai wasu abuwa da suka biyo baya yanzu yanzu kai tsaye ma za ka haɗu da duniya a zaman nan namu sai ka tattauna da malamai in kai likita ne ka tattauna da likitoci in kai lauya ne ka tattauna da lauyoyi in kai masanin shari'a ne ka tattauna da masanin shari'a a ko'ina a duniya ta hanyar chatin da za ku yi ta hanyar abin nan google chat ko ta hanyar facebook ko ta twitter ko ta link mai linked ko menene hanyoyi daban-daban to ubangiji duk sai ya tsare addininsa ta waɗannan hanyoyi don haka a yau ba abin da ya ɓace in tafsiri ne in hadisi ne in furu'a ce in wata fatawa ce menene na malamai magabata sai dai kai kai kasalar ba za ka binciko ba amma akwai shi to kaga shi Allah ya tsare addininsa haka idan baka sani ba to kai ne baka sani ba amma in ka tambaye masana za ka sani Allah ka samu dace Allah ya ce min wasu fizu min kitabillahi wa kanu alai shuhada fala takhshawun nas ya kuma mu ne kar ku ji tsoron mutane wa khshawni ku ji tsoro na ni kadai wala tashtaru bi ayati samanan qalila kar ku sayi 'yan kuɗi kaɗan da ayoyi na ta yaya ta hanyar a ba ku kuɗi ku canza fatawa a ba ku kuɗi ku yi wa Allah ƙarya a ba ku mukami ko a ba ku kujeran maka domin ku yi wa masu mulki ko masu iko irin fatawar da suke so shine fala ta bi ayati samanin kalila ko kuma kuma yadda alƙur'ani hajar ciniki kai kullum ba karantar da ilimin alkurani kake yi ba ba karantar da kira'a kake yi ba ba karantar da tajwidi kake ba ba karantar da tafsiri kake me kake zaune kake a kawo ma na addu'a wai ka sauke alkur'ani a biya ka don buƙatar wani ta biya wala tashtaru bi ayati samanin kalila malamai a da kima gare su daraja gare su kusan ba wanda ya kai su sun fi sarakuna matsayi saboda sarki kansa jikinsa rawa yake yana gaban malami to a wancan lokaci malamai suke faɗi sai a saurara daga baya sai aka bar malamai da ragga aka bar malamai da yunwa aka bar malamai kudin sai littafi ma ba su da shi da aka sai aka samu malamai na Allah da malamai na shida malamai na Allah har yanzu suna na faɗin gaskiya suke malamai na shirin kuma ba sai suka rinka nemo hanyoyi na yaudara da amfani da ilimi domin su samu kuɗi to nan hatsari yake wala tashtaru bi ayati samanan qalila duk abin da aka baka in kai ma Allah ƙarya wannan abin ya koma samanan qalila domin baya da amfani duk abin da zai ja maka fushin Allah to yawan sa bai amfane ka ba kuma yawan sa baya da albarka sannan Allah ta'ala ce wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun duk wanda yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba na gaskiya bayyananniya ya yi hukunci da ɓata ya yi hukunci da ƙarya ya yi hukunci da shirme ya yi hukunci da son rai fa'ula ya kawun kafirun wa'annan su ne kafirai sauraka imani shi ne ya hukunci da dokar Allah kafirci shi ne barin dokar Allah a kama dokar wani kun ga wannan aya ta zo a ƙarshen bayanin abin da yahudu suka yi na me na canza hukuncin Allah su kawo son zuciya Allah ya ce mazinaci a jefe shi suka ce me suka ce a masa bulala arba'in sannan a wulakanta shi a sanya gawayi a fuskarsa sana ɗora shi akan jaki fuskarsa tana kallon baya sannan a zagaya da shi ana tozarta shi wai idan aka yaka shi kenan an gama masa hukunci sai Allah ya ce wa lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun wa'annan su ne kafirai to hukunci da abinda ba shine Allah ya saukar ba aiki ne na kafirai kuma yana iya zama kafirci ko da ga wanda an musulmi wanda ya yarda da shi matukar ya fifitar da nasa hukunci akan hukuncin Allah don haka za mu karanta sauran ayoyin da suka yi magana wa mallam ya kuma anzal Allah insha Allah karatun mu na gobe za mu ji sa'ulaikum fasiku za mu ji sa'ulaikum zalimun za mu bayyana daki daki dalla dalla yaushe ne idan mutum ya hukunci da abin da ba shi ne Allah ya saukar ba zai zama kafiri yaushe ne yake zama fasiki yaushe ne kuma yake zama azzalimi domin mu ajiye kowace aya inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye ta Allah kai mana dace kai mana muwafaqa da sawaba idan mun kuskure ko tutubin harshe Allah kai mana afuwa kai mana gafara Allah ka rufa mana asiri ka sa mu gama lafiya Allah kai mana kariya daga kowane irin sharri ka ɗaukaki addinin musulunci ka taimake shi ka taimaki masu taimakonsa da su, ko da su ko da su, ko da su, ko da mukamin su. ko da kowane irin al'amari nasu Allah ka gafarta mu iyayenmu da malamanmu mu kuma ka sa mu cika da imani mu gama lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Majid lana min khashyatik ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين